والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna muna wannan lokaci ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al’imam imam al-Barbahari ta'ala darasin mu da ya gabata a cikin wannan karatun da satin da ya gabata to shi ne darasi na bakwai a cikin wannan littafi wanda wannan darasin mun tattauna a cikinsa bayanin da mala ya kawo na cewa ka ya hattara da zama tare da masu da'awa na nuna cewa su abin da suka sa gaba son mata da shawar mata da zama tare da matar kuma ka yi hattara da mai ƙoƙarin shi ɗaya ya zauna tare da mace wadda ba tashi ba da kuma biyar mazahaba ya ce gashi ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ha shi abin da ya sa gaba mazahaba bai damu da biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ma ka yi hattara da shi malai ce ka duk dai waɗanda gaba ɗai suna akan bata ma'ana ba su akan shirya to yau wanga darasin da za mu gabatar in Allah ya nuha shine darasi na talatin da takwas kuma malam ya buɗa muna. gabar da za mu ɗauka a yau da cewa wa'alam Allah ta'ala da alhalka kullahu malam ce to ka sani Allah shi maka rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraya halittu gaba ɗaya ila ibadatihi zuwa ga bauta masa wa manna min ba'di dalika bayan haka kuma Allah ya yi musu baiwa baiwar da Allah ya yi musu waɗe a kanta Alamun ya sha sai Allah ya yi baiwa ga wanda ya so wace irin baiwa ta Allah ya yi ma wanda ya so daga cikin bayansa shine bil islam da musulunci babu wata baiwa da agaban baiwar musulunci kuma Allah ya yi haka ne tafaddulan minu don dai falala daga gare shi za ka ga ka san wani ya ko da ka tashi ma ya girma ko da ka tashi ma yana da iyali amma da ɗaya rana bai taɓa ɗayanta Allah da bauta ba bai taba waɗin kalmar shahada ba to amma sai Allah ya maka arziki sai Allah ya maka baiwa sai Allah ya cika maka nimarsa ta hanyar sa ka zama a cikin al'umman musulmi malam Allah shi mishi rahama ya kawo muna wannan gaba ko wannan fakara domin ya jawo hankalin mu akan tarin abubuwa masu yawa malam Allah shi mishi rahama ya ce ka sani ya kai musulmi ya kai ɗalibin ilimi ka faɗaka cewa lalle Allah ta'ala ya halicci halittu gaba ɗaya domin su bauta masa kaga masu cewa an yi duniya domin manzon Allah ba su dace ba abin da suka waɗi ba haka bane masu cewa haka lahira domin annabi ba haka bane a Allah ta'ala ya dalita mu domin mu bauta masa kamar wanda Allah ta'ala ya yi bayani aya hamsin da shida a cikin suratul zariyat cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni ba halicci aljannu ba da mutane sai don su bauta mini wannan ɓangaren abin da ya shahi ba da labari kenan sai kuma ɓangaren umarni za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa na alkur'ani a suratul baqara aya talatin da aya ta ashirin da ɗaya zuwa ta ashirin da biyu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce akan bayar da umarni, ya ayyuhan nasu, Allah ta'ala ya kira na gaba ɗai, ba kezi masu imani ba, ya ayyuhan nasu budu rabbakun, ya ku mutane ku bautawa Ubangijinku, allazi khalaqakum wannan da ya halicce ku. walladina min qablikum wanda ya halicci wayanda suka gabace ku me yasa za ku bauta wa Allah la'allakum tattaqun saboda ku samu takawa saboda ku ji tsoron ubangiji ta'ala bautar Allah nan tana haifar maku da samun takawa alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda shi Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zama a madadin shimfiɗa a gare ku ga ta nan ku taka ku ta yi ko'ina ga ta nan ku hau jiragen ƙasa ku hau motoci ku hau babura ku hau dabbobi ku yi tahiya ga ta nan Allah ta'ala ya shimfiɗa muku ita ya sa jibalun sawabi duwatsu manya-manya an kafe ƙasar ba ta gyangyaɗi ba ta kaɗawa ba ta motsawa Allah ta'ala ya darme ta ga hanyoyi na mabambanta ku hau ku yi tahiya ku zo inda kuke son tahiya da sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wasu sama'a bina'a kuma sama ga nan Allah ta'ala ya yi muku ita kamar gini ga rufi nan kana gani tsawon dadewar shekaru tukunnai waɗanda na gabata amma in ka da kanka sama ka diba ba za ka ga tayi tsaguwa ba wanda duk yawon gina da ingancinta da amincinta da kyautatuwarta idan ta ɗauki shekaru masu yawa za ka ga wannan gina ta tsara, ga gimshiƙai kuma suna ɗauke da ita amma yawo ka gani a sama ka ga gimshiki amsa babu shi ka ga tsaguwa amsa babu ta wanda ya nuna Allah ta'ala ya ainihi sanya ita sama ta zama gini wanda yake rufi na mai ƙarfi kawarin kowace sama tsakaninta da ‘yan'uwarta ta iya shekara ɗari biyar ne kaga Allah ta'ala ya kyautata ta ya inganta ta kuma ya aje matsara na mala'iku a cikinta wanda idan barayi daga cikin aljannu suna son su daka domin su yi satar saurare a sama su ka ga Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko da yula ta ke su ta halaka su. Walakwadi zayyan na sama duniya bi masabiha waje alnaha rujuman lishayafin Allah ta’ala ya ce, Hakika mun kawata sama, mun saman nan bi masabiha da taurari ga sunan sun zama kawa ga sama wa rujuman lishayatin kuma su taurari suka yi balli da yula da za ta hallaka su waɗannan shaidannun aljannu da ke takawa don su hau sama siyosata ta ji kaga wannan halitta Allah halitta ce gagararra bayan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa anzala minas sama'i ma'a kuma mun saukar muku ruwa daga gira-gizai. Allah ta'ala kan jeho ruwa daga sama suna faɗuwa kamar mulamulan duwatsun kankara in sun kawo saman giragizai su regaye su narke su zubo ƙasa fa akraja bihi min ath Allah ta'ala yake sai muka saukar da na muka fitar da shi wannan ruwa nau'i nau'i na 'ya'yan itatuwa me yasa muka yi haka rizqan lakum dai ya zama muku abinci ya zama muku abinci shi wannan nau'in 'ya'yan itatuwa da nau'in tsiraruwa da Allah yake fitarwa sai Allah ta'ala ya ce fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kiyoshi ma'ana ku ɗauko wani abu na bauta na daban ku sanya ku laƙa ma ubangiji ta hala wa cin ta'lamun alhali kuna da sani kuna da ilimin cewa dukkan waɗannan abubuwa Allah ta'ala ne ya samar muku da zuwa. Allah ta'ala ne ya ba ku zuwa. wannan nau'i nau'i na baiwa kama daga shimfiɗa ƙasa da kuma ƙaga ginin sama sannan da samar muku da nau'i nau'i na abinci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul hajj aya ta farko ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku nan ma kaga kiran ba a keɓe masu imani ba a kiran an kira kowa da kowa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku san cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgiza ta alkiyama al'amari ne mai girma Allah ta'ala ya an karanta da mu ya tuna muna ya sanashe mu girman girgiza ta alkiyama da zai faru girgiza alkiyama da za a yi girgiza da za ta faru gabanin tashin alkiyama haka Allah ta'ala ya ce a cikin suratu fadir aya ta biyar ya ayyuhan nas kaga har yau dai Allah ta'ala yana kira ne ga mutane gaba daya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ya haq lalle alqawli na Allah gaskiya ne Allah ya sanya alqawli kuma alqawli na gaskiya fala ya kurrannakum la fala ta kurrannakum la hayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya kurrannakum billahi algarur garur kada ku bari ruɗaɗɗe ya ruɗe ku ya raba ku da ku Allah wato shaidan kenan wannan Allah ta'ala ya yi magana da dukkanin mutane mu'minuhum wa kafiruhum mu'minai daga cikin mutane da ma kafirai Allah ya kira kowa ga baki daya jinnuhum wa insuhum mutanen su da aljannun su da cewa su kadaita Allah da bauta su kadaita Allah da bauta kada su bauta ma wani tare da Allah saboda shi ubangiji ta'ala ne mahaliccinsu ba wani abin bauta sai Allah mabuwayi mai girma abinda an mafi yawa akan abinda Allah ta'ala yake kira alan nida'at game da kiran da Allah ta'ala yake yi fi suwaril makiya a cikin surori na makka idan Allah zai kira sai ce ya ayyuhan nasu in Allah zai kira dangane da surorin makka za a kira al'umma sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wal ghalib abinda an mafi yawa abinda al ghalib alaiha akan ayoyi filmadaniya wayanda suka sauko a Madina nan kuma Allah ta'ala yakan ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ko da ya kasance ana samun surorin makka ko surorin madina sun zo da sigar da ba wannan da aka ambata ba amma dai aglab al'aglabiya ayoyin makka za Allah ta'ala zai kira ya ayyuhan nasu ayoyin madina Allah ta'ala zai kira ya yi wa na amanu walau ko aka samu akasin wannan sai dai ana lura da abinda shi an mafi yawa wannan kira yana dalili bayyananne akan cewa ibada ha la tasluhu illa lillah subhanahu wa ta'ala ba ta kyautatuwa ba ta ingantuwa sai ga Allah mabuwayi mai girma wallahu jalla wa'ala Allah mabuwayi mai girma ya amara biha ya yi umarni da yinta ita wannan ibada ga jami'an nas dukkanin mutane kowa da kowa ya bauta ma Allah shi kadai wa khalaqahum min ajaliha kuma Allah ta'ala ya halitta mutane ga baki daya saboda wannan bautar saboda haka falaisa li ahadin biha ay istiqaqun babu wani wanda aka cancanta a ce wai wani ya cancanta a bauta masa a lal mala'ika haka na hatta mala'iku su ma ba su da cancantar a bauta musu walal anbiya walal auliya walal salihin walal jin walal ins haka nan kuma annabawa ba su cancanci a bauta musu ba waliyai ba su cancanci a bauta musu ba salihan bayin Allah ba su cancanci a bauta musu ba aljannu ba su cancanci a bauta musu ba mutane ba su cancanci a bauta musu ba wala ayi makhluqin ba wani talikin da ya cancanta a bauta masa alibadatu haƙƙun lillah al'ibadatu haƙƙullah haƙƙe ce ta Allah babu wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba da haka ibada haƙƙin Allah ne alal falki jima'i ga halittu gaba ɗaya ba wani wanda zai yi da'awa cewa wai a bauta mai a yi mai sujada ko a yi mai rukuyi ko a durkusa mai babu abin da ake kiran biya mata a da in an kai ki gidan miji za ki ba shi ruwa ko za ki ba shi abinci ko wani abin sha ki gurwana wannan ya ke banta ga Allah ba wanda ake gurwana ma a durkusa in ba Allah ta'ala ba fadda'awatu ila ibadatillahi amma kira zuwa ga abota ma Allah kira ne ga mamme ولكن المتمثلين لهذه الدعوة هم عوات العباد سيدي ما misaltuwa da wannan da'awa su ne keɓantattun mutane waɗanda za su tsaya ga bautar Allah shi gaɗai. Walkasir mai yawa A'a arazu an ibadatillah za ka ga waɗanda suka bijire wa Allah su ne masu yawa mai yawan mutane sun yi al’irar an ibadatillah sun kau da kansu ba su ba bautar Allah wal qalilu humul ladina asgaw ƙanana ‘yan kaɗan daga cikin al'umma su ne waɗanda suka karkato ila hazan nida zuwa ga wannan kira na cewa a bauta wa Allah shi shi kaɗai. wa hadha al-amr wannan al'amari na cewa ku bauta ma Allah shi kadai famtasalu amrallah famtasilu amrallah ku sadar da umarnin Allah nan kira ne na gaba dai kowa ya sadar da umarnin Allah ta hanyar yin da'a ga Allah da biyayya ga Allah da bauta ma Allah shi kadai to da suka yi haka ba hadahumullah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su jalla wa'ala mai girma da ɗaukaka, lidalika, saboda haka wa wafaqahum sai Allah ya musu muwafaka waɗanda na yi imani da Allah suna bauta ma Allah sun tsaya wurin da Allah ya tsaishe su to sai Allah ya musu muwafaka bi sababi ikibalihim a dalilin huskantowa wasu da suka yi zuwa ga Allah da bauta ma Allah wa isga'ihim da kuma wa su da illa ga karɓa ma kiran Allah ta'ala. sababu min kibalil abdi, sababi ko dalili daga jihar bawa ne, sababi kai za ka da sababi na bautar Allah, wa tawfiqu muwafaƙa ka samu dacewa Allah min kibalillah wannan kuma daga Allah ne wa kula muwafaqar Allah ita kuma marattaban abu ce da take tsare ala sababin min al-abdi wato da sababi daga bawa kai kai tsaye ka bauta ma Allah ka nemi sababi sai shi kuma Allah ta'ala yi maka muwafaqa idan kayi haka shi nan kayi naka fai za fa'ala da abdu sababa idan bawa ya aikata sababi a bawa ya aikata sababi ma'ana ya bidi dalili ya bidi hujja Ba inna Allah yuwaffiqu hakika Allah ya nemi shi Wayu wa yuyassiru Allah yana sauƙaƙa mishi kama qala ta'ala kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratun layl inna sa'yakum la shatta lalle hakika ayyukan ku mabambanta ne ayyukan ku sun yi daban-daban fa amma man a'ata amma wanda ya bada haƙƙin Allah wattaqa ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata kalmar shahada fa sannu yasbiru lil yusra da sannu za mu sauƙaƙa mishi zuwa ga hanya mai sauƙi da samun gawarar Allah da ramar Allah da aljanna Allah wa amma man bakhila amma wanda ya rowa ya kasa ba da haƙƙin Allah wasa gana ya nemi wadatuwa da kansa wake zaba bil husna ya karyata kalmar shahada sai Allah ta'ala ya kawo akasin ayar warko cewa fasanu yasiruhu lil usra da sannan za mu sauƙaƙe masa zuwa ga bakar wahala bal hidayatu shiriya laha sababun tana da sababi wa dalalu bata lahu sababun yana da sababi ma'ana shiriya tana da dalili haka bata ma yana da dalili min qibalil ab ta jihar bawa ba ya jibu at-tanabbuh ya zama wajibi mutane su faɗaka da wannan shiriya tana da sababi haka bata tana da sababi daga jihar bawa da haka ya zama wajibi mu faɗaka da wannan li'anna hunaka dan can cikin mutane zaka samu mai ya kulu zaka samu wanda yake cewa mina na yake cewa in kana qaddara lil qaddara lil hidaya ni an qaddara min shiriya fa sa'atadi zan shiriya iya ta wai ganewa ta annan in dai Allah ya ƙaddara min shiriya to zan shiriya wa in qaddara lil dalala kuma wai an ƙaddara mai bata fa abin sai ce zan bata kaga wannan bai bambanta ba da abin da malam Abdurrahman al ya kawo a cikin littafin sa cewa wala yaqulu hatta hazini, Allah kada mutum ya ce sai Allah ya shirye shi ne ni ka shiryewa a ka daina ki sababi ya an kaddara mai wai bata shikenan zai bace aza kalamun batilun wagga magana magana ta batacca magana ce wadda ba ta akan godabin shari'a magana ce wadda ta wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kana qad qudira li al hidaya fa sa'ata fa sa'ahtadi wa in qudira li al dalal fa a hada kalamun badil Wadda magana magana ta batacca wa atijajin bil qadr kawa dalili da kaddara wannan batacce al'amari ne farawo na ya sata a hakama shi sai ce ai kaddara ta ta kai shi ya yi sata to shi nan sai a kyale shi kaga ba a kyale shi a don ba da ya kawa na kaddara ba zai zama dalili ba matsawar ya yi sata nan ta cika sharuɗa a yanke hannun mai wannan sata ya yanke hannun shi za yi wa haza yana mantawa da wannan anna fi'lan sababi aikata abin da yake sababi min qibalihi huwa ai shi daga gare shi ne shi mutum aikata sababi ba amma muwafaka daga Allah ne lai ya zula alal hidayati shi mutum ba zai samu shirya ba biduni sababin abadan ba tare da sababi ba har abada babu dalili ka samu shirya to wannan ba za ka same shi ba an ta iza arantal aulad sai malai ce to ya kai bawan Allah idan kana so Allah ya baka yaya la budda an ta tazawwaj babu makawa sai ka yi aure kaga Shi ne sababi na ka samu ‘ya'yan. Wata fa'al sabab kuma ka aikata wannan sababin, wa ruwan zawaj shi ne aure, amma laubaki da azam, da ka yi zaman ka gwabro, walanta ta zawaj, ba ka yi aure ba, balayya fi kawalan, ‘ya'ya ko ba za su zo mata ba, saboda ana samun ‘ya'ya ne ta hanyar aure. kaga sababin samun ɗiya shine kai aure amma kuma ga hakika ni Allah ne ke bada a ƴaƴan ba wai auren zai baka ƴaƴan ba auren sababi ne kawai kamar kasuwanci ba shi ke bada arziki ba sababi ne na samun arziki sai ka riki kasuwanci don ka samu Allah ya baka mi arziki wa kazalika rizq haka na arziki an jalau jalasta wa lam ta'mal shay'a da kai zaman ka baka aiwatar da komai ba na kasuwanci wa matta, ka dogara alal qadri akan qaddara layya fi ka shay ba abinda zai zo maka babu abinda zai zo ma saboda mi maka kama sababi ba na samun abinda kake nema wa idza qumta wa aminta in ka tashi kai aiki wa tasabbabta kan nemi sababi wa talabta kan nemi arziki yassara Allah lak Allah ta'ala ya sauƙaƙa maka arzikinka wa tsuyur tsuntsaye wal baha'im da dabbobi la tabqa ba za ta tabbatu ba bi aukariha wurin da tsuntsaye suke kwana kawai wai su zaman su wurin na inda za kwana zo kusa ka ice ka gani in garin Allah ya waye za a ga tsuntsaye suna tashi domin su dai wurin nema ba za su yi kwancin su nan inda suka kwana ba wa ma'awaha da wurin zaman su nan cikin gidazzan su a saka duki masa su tsuntsaye suna waye gari suna masu kan fararen mara ga sun tayi suna jin yunwa amma bisa ga kudura Allah da Allah da baiwa Allah a dalilin tsuntsaye sun ki sababi za su yi taurin nema ga Allah wata ruhu bi tsana sai tsuntsaye su dawo da mai sun koshi kaga wasu mayan tsuntsaye ma kamar irin su shamuwa da bubu kuwa da kashe reke da sauran mayan tsaye da ka shiga ruwa suna kamun kiyi kaga gidan da suke zama sai ma yara su zo suna cikin ta kiwaye su dai su gasa kaga har sun ci sun koshi sun raga ma bisa ga baiwa Allah saboda mi sun tsaye sun riki sababi da za a fi tsalabin saboda haka ta kai wurin bidan arziki kar ta tsaya kowa ya baka don Allah ne mai bazuwa fala budda min bilin sabab babu makawa game da aiwatar da sababi fali hidayatu la tahsul bidun sababin aka shirya ta Allah ba za ta samu ba tare da sababi ba wadalal la yahsul bidun sababin min al aka nan ba zai samu ba ba da dalili daga bawa ba Allah shi yayi kahirci Allah shi ya yi kahirai amma kuma walayar yarda li ibadihi Allah bai yarda da kayanci ba ga bayansa لأن الله لا يظلم أحدا مثل الله بي ظالمت قوة فالذي wanda ka وندك نية الخير ييسر الله للخير sai Allah ya sauƙaƙe shi zuwa ga alhairi wa shirahu sadara sai Allah ya yalwata mishi girjinsa ya sa mishi alheri wallazi yuridu shar mini ya sharri yuyassiru Allahu lisharri sai Allah subhanahu wata'ala ya ainihi sauƙaƙe shi zuwa ga sharrin nan da shi ya manuwa ce wa yuhayyi ya yi mai tanadin sharri kaga ya fada cikin halaka kenan wannan ya zama jaza'an alamu Yuni shi ya suka mako kan karkata dai wa raga ragabatihi da kwaɗayin da yake da shi bal yatafassani al saboda haka bawa ya lura bawa ya kula li hadha da wannan al'amari fa innahu daqiqun jiddan Haƙiƙa wannan al'amari yana da zurfi kwarai fala babu makawa min bilil asbab daga aiwatar da sabubba li jami'il umur ga dukkanin al'amura wa minha al iman yana daga cikin imani wal hidaya da shiriya wa dukulil jannati wan nar da shiga aljanna ko gidan wuta Allah ya kare mu da ita kaga wanda ya rika sababi iya zo ya yanki risit? ya zuba kuɗi ne na zuwa aikin haji idan lokaci ya yi shi zai zo jirgi a ɗauke shi amma kai ba ka zuwa ka ce ai musulmi kiti ga kana a ɗauke ka dan bi baka rika sababi ba don haka kenan babu makawa ya ku bayin Allah daga rikon sababi cewa da malam ya yi wa manna min ba'di dalika ala man yasha fil islam Allah ya yi baiwa ga wanda ya so bayan ya halitta mu bayi ne gaba dai ya yi baiwa ga wanda yake so daga cikin bayin da musulunci tafaddulan min aiman Allah ma'anar wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa alaman ya sha akan wanda ya so bil islami da musulunci tafaddulan minu subhana don dai zaran baiwar Allah dan da Allah ya zo bai ka musulmi ba babu abin da za ka yi kuma ba ka iya ɗauke kanka daga zama a wani musulunci amma da Allah sai maka baiwa ya je ka musulmi kaga wannan baiwa ce ta Allah lakin tafaddul min Allah sai dai wannan falala ta Allah lahu sabab yana da sababi da dalili wal hirmanu lahu sabab shi ma haramta mu mutum samun abu yana da sababi min kibalil af daga jihar bawa ba kai sallar azhur ba ba kai sallar la'asar ba ba kai magariba ba ba kai isha ba ba kai asuba ba sallolin wuni gaba ɗaya to ya za ka yi ka samu sakamakon waɗanda salloli don baka rika sababi ba ko ko ka zo ka yi sallah babu alwala kaga ladar da za a ba masu wannan ba za ka samu ba saboda ba ka riƙa sababi ba za ka babu makawa mu sani ya ku bayin Allah lalle ne bawa ya san sai ya riƙa sababi kuma wannan ya ishe mu misali ko daga mai tahiya wanda babu makawa sai ka riƙa guzuri in ba ka da guzuri ka shiga tahiya to akwai wahala a gabanka saboda ba za ka samu cimma manowar abin da kake nini ba saboda haka mu sani ya ku bayin Allah fala babu makawa ayyulahi zahaza mutane su fahimci wannan wala ya tajjul insan bil qadr dan adam ba zai kawa hujja ko dalili da kaddara ba a inda Allah ya so kaza da shi kena a'a da ka waje haka nan to ka koma daidai da abin da kafirai suka faɗi kalladina qalu kamar waɗannan da suka ce sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna suka ce da kafirai waɗanda an mushrikai za su ce Lausha Allah inda Allah ya so ma ashrakna da ba mu yi shirka ba wala aba'una haka da mahaifin nan mu ba su yi shirka ba su ba su yi shirka ba uwayensu ba su yi shirka ba inda Allah ya so wala haramna min shay kuma da Allah ya so da ba mu haramta mu kan mu komai ba ka gani ko suna laƙa wannan ga Allah wannan ko haza ihtijajin bil qadr nan suna kawo dalili da kaddara kama hatajja iblis kama wanda shaydan ya kawo dalili da ƙaddara. faƙala shaidan ya ce a gawaita ni bi a babi ma a gawaita ni ya ma na na yi rantsuwa da ɓatar wadda ka yi mini ni ma sai na ɓatar da su kaga dajja bil qadari ya kawo dalili da kaddara wa nasiya ta kabbara. ya manci cewa ya yi girman kai huwa an amrillah subhanahu wa ta'ala ya yi girman kai wai gashi yana kawo dalili da kaddara saboda bai yi da biyayya ga Allah ba Allahu agawahu bi sababi ma za a dalilin mai Allah ya da shi bi sababi annahu aba takbar dan da ya kiya ya yi girman kai wa kana min al-kafirin kuma ya kasance a cikin kafirai aba ay kama amara Allah Iblis, shaidan, la'anatullahi alai, ya yi ainihin girman kai yaƙin ƙi yin kamar da Allah ta'ala ya umarce shi ya yi sujada. Saboda haka fala hujjata la baya da hujja bi zalika da wannan abin da yake wadi na cewa wai a dalilin batarwar da Allah ya masa. Al-hujjatu qa'imatun alai. Hujja tana kansa an kawo masa hujja minsa ya yi girman kai ya yi kahirci li'anna ma hasala alaihi min ash saboda abin da ya waru ga shaidan na tsiyatuwa ya li sababi isyanihi ya kasance a dalilin sabon da ya yi ma Allah bai yi ma Allah da'a ba bai bi umarnin Allah ba ya kayance ma Allah sai Allah ya tsine masa ya lance shi za ka ya ku bayan Allah mu sani kowa ya riki sababi kowa ya riki dalili na samun shiriyar Allah da kauce mabata da haɗawa cikin halaka aka ga rayuwar duniya ka tashi tsaye ka nema ka riki sababi Allah ya baka ka bar ganin laihin kowa ka bar bacin kowa ka bar zargin kowa a ka nema ka bida Allah ne mai basuwa sai Allah ya baka ya Allah ka hore mana ya Allah ka yassara mana ya Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah ka azama akan shiriya shiriya da babu bata a baya gare ta ya Allah ka tabbatar da mu akan tsawaba ya Allah ka sauƙaƙa mana al'amuran ma albarkaci alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu